da goma sha biyar ga watan mayu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ci gaba da darasinmu mai albarka cikin wannan littafi alfiqhul muyassar yi dau'il kitabi was sunna darasin da ya gabata mun babi na biyar wanda a yau zamu tashi a farkon babi na shida a cikin kitabun hajji wato al wato wannan babi zai magana ne akan layya wato layya shi yake ci al'udhiya an gane ko masail sai ce akwai matsaloli a cikin wannan babi da za mu tattauna da shi matsala ta farko fi ta'riful udhiya me ake nufi da layya wa hukmuha menene hukuncin layyar wa adillatu mashru'iyyatiha da kuma dalilin da shari'a ta halatta yin layya wa shuruaha da kuma sharɗan layya su ne ababen da za mu tattauna a wannan matsala ta farko insha Allah ta baraka wa ta'ala alan yace na farko ta'riful udhiya yace al-udhiya lughatun abinda ake nufi da udhiya a larabci kalma ce ta larabci wadda ma'ananta shine hiya zabhul udhiyatu waqt ad-duha wato yanka dabba a lokacin walha da hantsi an gane ko lokacin hantsi ko lokacin walha to a yanka ba a wani lokacin ita ake nufi da ubhiya a larabce kenan amma sai ce wa shar'an a shar'ance ko idan aka ce ubhiya abinda ake nufi mana yace hiya ma yudbahu min al awil aw al ganami aw ma'azi ghanami aw ila ta'ala yawm al wato ubhiya ko layya shine abin da ake yankawa kama daga raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki don kusantar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar idi wannan shine ubuhiya da larabci yanka abin layya lokacin hantsi ko lokacin walha a shar'ance kuma abin da ake yankawa daga dabbobin ni'ima kama daga raƙuma ko shanu ko tumaki ko awaki don kusantar Allah subhanahu wa ta'ala a ranar idi wannan shine ma'anan ainihin wato layya gaba na biyu ya ce hukumuha hukuncin wannan layyan da adillat ha, da kuma dalilin da shari'a ta shar'anta ta al'ubhiyatu sunnatun mu'akkada hukuncin take na ita sunna ce mai ƙarfi layya sunna ce mai karfi ita tana dab da ta zama wajiba amma ba wajiba ba ce shi ne ma'anar sunna mu'akkada li qaulihi ta'ala saboda faɗar Allah madaukakin sarki fa salli li rabbika wanhar kayi sallah Da ubangijinka kuma kayi yanka kaga umarni ne a nan gurin kun gane wannan ko wal hadisi Anas radiyallahu anhu saboda hadisin anas Allah ya kara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ضحى بكبشين أملحين أقرنين النبي عليه الصلاة والسلام يا guda biyu, manya-manya يمن أملحين waɗanda suke da zagayen baki ina irin dandan na rago ba dandan zunki ba zaga zagayen baki ila gefen idansa ko bindinsa ko wani bangare na jikin ragon akwai mix fari da baki an gane ko shine rago amla sannan kuma akranai masu kafanni irin wanda ake cewa uda ko annabi yayi layya da irin wa'annan wannan ragon guda biyu zabahahuma biyadihi annabi da hannunsa ya yanka su an gane ko ya yanka su da hannunsa wa samma yayi bismillah wa kabbar yayi kabbara ووضع رجله على صفاح حفي أصحائفهما الذي يسني قفص الجيفر ainihin wato wuyan waɗannan raguna ya take kafafun ya yanka shi wannan hatta yadda annabi ya ma masu da aka yanko mana ina fata ana fahimta saboda ka annabi ya yanka da kansa ya nuna maka cewa ƙarshen shari'a kenan da kansa ya yanka na uku malam ya ce shuru'u mashru'iyyatul udhiya sharda da sai mutum ya cika su sannan layya take inganta a gare shi malam yace tasunnul ta fi haqqi man wajadat fihi ash-shurut al layya tana zama sunna ga duk mutumin da ya cika waɗannan sharuɗa na farko al-islam wato inda kai musulmi ne to lallai a wannan bangare ka cika sharadin yin layya musulunci fala yukhatabu biha ghayra al ita layya ba a magana da wanda ba musulmi ba kanta ba shi yake cewa yayi ba ta musulmi ce na biyu albulu a musulmin ma ya zama kai baligi ne wal akal kuma kana da hankali bayan ma ka balaga saboda haka faman ya yakun baligan duk mutumin da ya zanto ba baligi ba ne shi Asilan kuma sannan bai da hankali to fala yukallafu biha ba a daura masa layya ko da musulmi ne ko da baligi ne in bai da hankali layya ta fadi kun fahimta in musulmi ne sannan kuma ba hankali bai balaga ba duk wannan kaga bai zo ba a ya musulmi ne Da hankalin kuma amma ba balaga bane ba balagagge bane kamar yaro karami shi ma duk kaga ko da yana da hankali ko musulmi duka ba za a yi magana da shi a nan ba dole sai an samu sharaɗan sun tabbata na uku suka ce al-istita'a wato iko da zama yana da iko yana da dama da zai yi wannan layar ya ce wata haƙaƙa ita wannan ikon da ake magana yana tabbata wata haƙuƙu ne wata haƙuƙu bi an yamliku qimatal udhiya ya zama ikon da ake nufi ya tabbata cewa ka mallaki kimar layyan nan wato abinda za ka yi layya da shi ya ce za'idatan an na faƙatihi kuma ya zama ƙaruwa ne a kan abin da kake kashewa na ciyar da iyalanka min zama huna faƙatahu ma'ana ta wuce abin da kake ciyar da iyalanka da shi hilala yau mal'idi a waɗannan kwanuka na idi wa ayyamar tashriqa da kuma kwanaki uku na bayan sallah yanzu yau sallah ka mallaki abin da za ka ci da iyalanka da sallah kuma har ma bayan kwana uku misali to duk abin da ya karu sama da wannan abin da za ka ci da iyalanka da shi shi ake magana ya zama ka mallaki abin layya a matsayin shi ne ƙarin abin da in an cire haƙƙin iyalanka a ciki amma idan ya zama abin da zaka ci iyalanka shine ka mallaka kuma zai iya maka layya amma kuma ga iyalanka in zaka ci da su bara to layya bata zama wajibi a kanka ba ka zo ka ci da iyalanka ki aka zo a yin layya ba ina fata ana fahimta idan ina da mata ɗaya da yaro ɗaya an fahimta sai to cewa a lokacin sallah da duk bukatunmu da za mu ci na ci hidimar sallah din da kuma har kwana uku bayan sallah ina fata muna fahimta wanda ya sayar da irin hidindimu suke musamman a irin wannan zamani misali na ce mata ɗaya ba ɗaya kawai misali ko ba haka ba kama daga hatta tufafin sallah da ake yi hatta kaza hatta kaza idan na mallaki naira dubu ɗari biyar za ta ishe ni ko ba ta ishe ni ba ta ishe ni ko da sallah da kuma wannan kwanakin na sallah duka a kwanakin nan mu uku ba duk bukatunmu da kayan sallah na a ciki da kayan sallan yaron da matar da kudin dinki na tela da abin da za mu ci amma za a dan dafa a dan yi abinci kala kaza da kala kaza kuna fahimta to idan ina da wannan bisa kaddarawa to sannan kuma sai a kalli nawa ne rago mafi karanci zai iya sai min rago an fahimta sai a ce 300 misali ko ko ba ragon 300 akwai nana oke akwai mana musu amma zai layya ko kai to an shi ne nima dai na ba ka fi zuru ba daga kauye to aka siyo kuma sun siyar nawa wanda zai cika sharta ba ka fi zuru bane to amma misali a yanzu kaga da kauye aka siyo shi nawa za su sai da shi ana to misali mu tsaya a ɗari biyu average kenan to kaga ina da dubu ɗari bakwai misali to in har ina da dubu ɗari bakwai ɗari biyar da muka ce na hidindimin sallah da komai da komai to wannan ɗari biyun da ta ƙaru in dai har na mallaki wannan abin da ya ƙaru akan abin da zai zama abincin iyalai na da bukatunsu to layya ta zama wajibi a kai amma in dai ya zama ba abin da na mallaka misali sai wannan ɗari biyar ɗin to ba zan ji kuma in sai rago na ɗari biyu ba iyalai na in zo ina musu malejin ɗari uku ita shari'a abin da take kallo kenan karka shiga kaza amma dai yana da kima yana da daraja kun ji sunna ce muakkada to yanzu mu zo wata matsala da zaka ji wasu suna faɗin cewa idan har ka mallaki wayar da ta kai dubu ɗari bakwai a hannunka ya ta zama wajibi a gare ta ce za a yi wannan gaskiya a babi ne kawai na tashjiri idan har za ka iya siyan waya to ya kamata a ce ka iya mallakar abin da za ka yi rayya wani lokaci wani na da wayar da ta kai miliyan kila a hannunsa ko fima amma kuma kila sai mashi da aka yi ko ba shi da aka yi <laughs> to ai shi malayin sai ya kuru ya yi kurar din saboda mahimmancinta to kawai dai gaskiya idan an lizumta ma wani don yana da waya a hannunsa mai tsada to wani ba za a lizumta masa ba ina fata kuna fahimta a takaicin musulmi ya san darajar wannan layyar da kimarta da falalarta an kai kowa ya yake rikewa irin biki din nan rakani ban daki wallahi zai iya siyan abin layyarsa kuma mai girma ya yi layyarsa saboda ya san mahimmancin layyar kuma gashi waya ce ya karba a hannunsa za ku kuma wannan da waya mai tsada din amma za ga wallahi ko kaza ba zai iya siya ba kaza dai wannan sai ko beran masar ba zai iya siya ba a gani Allah shirye da mu malam yake cewa al-mas'alatu thaniya to ga mas'ala ta biyu mas'ala ta biyu ma ta juzul ubhiyatu bihi abinda ya halatta a layya da shi malam yace la tasifu al-udhiyatu illa an takuna layya ba ta inganta sai fara sharadin in an yi ne da irin nau'ukan dabbobin nan na farko al raƙumi. raqumi al-baqar wato shanu al-ghanam tumaki wa minhul ma'az da ainihin wato awaki har da bunsuru a ciki ma yana shiga ciki da qaulihi ta'ala saboda faɗin Allah madaukakin sarki wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkura smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am kowace al'umma mun sanya mata manasik mansak ɗinta lokacin da za ta yi ibada da yadda take ibada kuma muka akan abin da muka azabta su da shi na dabbobin ni'ima dabbobin ni'iman nan su ne raƙuma shanu tumaki awaki saboda ba a layya da jaki ba a layya da doki ba a layya da mene da kaza ba a layya da kifi an fahimta ba a layya da taratalo ko agwagwa ko kwakwa an gane duk wani dabba in dai ba wannan nau'in guda hudu ba kowanne miji da mata kaga dangi takwas kenan ko yasu azwajin min ad-dha'n ithnayn wa min al-ma'd ithnayn ko har zuwa karshe to waɗannan su kare ake yi laye da su raƙumi ko raƙuma ko taguwa ko sai ka ce sa ko sanuwa rago ko tinkiya bunsuru ko akuya to waɗannan su ake yi na'am jimuna eh ba ta ciki ga dama ba ta ciki na mata ana fahimta amma idan ya zama a inda babu dabbobin ni'ima sai sai gada za ki yaki kwarai da gani sosai kuwa ko mazu <laughs> alhaji dariya ka san mazu ko ok kaji suna cewa ya <laughs> akwai mazu ko saboda haka waɗannan su ne dabbobin sai ce wal an'amu su dabbobi la takhruju an hadhihi al asnaf al thalatha ba sa fita daga nau'ukan nan guda uku ko guda hudu wato shi a nan gurin abin da ya ce uku ya haɗa dangin tumaki da awaki bangare ɗaya ne kawai shi abin da yake nan sai ya ware dangin shanu da dangin raƙuma sai ya zama dangi uku amma idan muka ware su su zama hudu mu ce tumaki daban awaki daban yace wali annahu lam yunqal an annabi sallallahu alaihi wala an ahadin min as-sahabati tadhiyatu bi ghayriha uhdiyatu bi yace domin ba a samu ba daga manzon Allah ko wani daga cikin sahabbansa wani yayi layya da wata dabbar da ba waɗannan ba an fahimta saboda su ne ake yi wa tujzi ushatu fil udhiyati an al-wahid wa ahli baytihi tinkiya guda ɗaya, ko rago ɗaya, ko bunsuru ɗaya. ko akuya ɗaya to ta gamsar ya ishi mutum ɗaya da shi da iyalansa gaba ɗaya fa fi hadithi abi ayyub al-ansari a cikin hadisin abi ayyub yace kana ar-rajulu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yudahi shati anhu wa an ahli baitihi mutane za ga mutum ɗaya a zamanin annabi yakan yi layya da tinkiya guda ɗaya akan kansa da kuma iyalan gidansa fa ya akuluna wa yut'amuna su ci kuma su ciyar da waɗansu bayan Allah su ba da sadaka wa yajuzu taqiyatu bil Bilbairi ya halatta ayi layya da ainihin wato raƙuma, wal baqaratu kuma mu ce da raƙumi da kuma ce sanuwa al wahida aya ɗaya a cikin raƙuma ko kuma sanuwa za ta ishi an saba'atin mutum bakwai su haɗa kai li hadithi jabirin saboda hadisin jabir Allah ya kara masa yadda kara yake cewa na har nama ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya mun yanka a tare da manzon Allah a shekarar da aka yi sulhul hudaybiya me muka yanka yace albadanata an sab'atin raquma mutum bakwai suka hadu suka yanka ta wal baqarata an sab'atin sannan kuma sha sa kuma ita ma mu da wato kunce sa ko sanuwa mutum bakwai su ma suka a akanta sai idan za a yanka sa ko sanuwa mutane bakwai din nan wannan shine maximum za su iya haduwa su sai sa kuma kowa layayi kun fahimta ba jinsami bane ba watan da bane ina fata ana fahimta amma mutane hamsin suka sai sa wannan watan da sunan shi namun miya aka ciya wanda za a dan saka a nishin namun miyan sallah kuma shi sa za ka ga ana yanka shi ana gobe sallah misali shi ba layya bane ba za a kasan a yi kuci amma wanda za a yanka sai a ran sallah mutane bakwai ko ƙasa da bakwai shida ko mutum biyar ko mutum hudu ke ko ku biyu ne za ku iya yankawa da sunan ko kowa ya yi layya ku raba namun ku biyu in ku biyu ne in ku uku ne ku raba uku gwargwado amma dai kar a wuce mutum bakwai idan ku za ku kai bakwai ɗin sai ku samu ƙatoto sosai wanda zai isa a idan ba za ku kai ba ku samu daidai wanda dai zai isa kowa ya samu nama ta yadda za ga ko da rago aka siya aka yanka kila ba zai kai wannan adadin naman da za a samu ba misali na'am daidai za a raba kowa sai an bashi ai ba ba za a ce wai ba daidai ba sai dai in wani ya sa hannu biyu misali duk a cikin nashi ko a cikin nashi zai biyu an fahimta za mu sai ragu za mu sai sa ne mu yanka mu bakwai da shi kenan sai ya zamanto cewa ni na biya kudin mutum biyu kuma aka yi kaso bakwai kaga kaso biyu zan ba. ina fata ana fahimta in ka kai ka bada ɗaya kai ma sai ka ɗauki ɗaya in ka bada biyu kai ma ka ɗauki biyu barbaran adadin ku kawai an ko ku biyu ne kawai shi kenan ku a ɗauki rabi rabi ku biyu ne amma kai ka bada kasan mutum shida shi kuma ya bada kasan mutum daya ya yi gobe ba ya yi sai da kika so ɗaya sai kai kuma ka ɗauki kaso shida sosai ba zai iya bada sosai ba Allah shirya da mu mala yake cewa mun karanta shi ma sai matsala ta uku ko A الشروط المعتبرة في uruhiya, شرطا da ake lura da su wanda su ne aka yadda su zamanto dabba in ta cika su sai a isa ilayya da ita na farko a sinu akwai ɓangaren shekaru shekarun dabbar idan baka ɗauki guda ɗaya a ciki wato al'ibin raƙumi a dangin raƙuma wa yustaratu an yakuna qad akmala khamsu sinin sharadin raqumi dole ana bukata ya cika shekara biyar ya shiga cikin na shida in dai raqumi wanda zaka siya a wurin sa ya ji tsoron Allah ya faɗa maka gaskiyar shekarun sa kila kai baka iya gane shekarun sa ba sai ya kai biyar cip cip ya shiga cikin na shida shikenan ya cika sharadi ta bangaren shekaru sannan bangaren shanu wa yushtaratu an yakuna qad akmala sanatayn ana bukata shanu sanuwa ko sa su cika shekaru biyu cip-cip sun shiga cikin na uku an fahimta sai alma'az alma'az ne bunsuru ina fata ana fahimta bunsuru wa yusharatu an yakuna qad akmala tara ana bukatan bunsuru ya cika shekara ɗaya tal ya zama ya cika shekara daya ya shiga cikin shekara ta biyu shi bunsuru kenan da yasa aka faɗi wannan game da bunsuru bi hadisi jabirin radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah ya ƙara masa yadda ya yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala alladhi ce la tasbahu tasbahu illa musinna an gane wannan ko illa an ya asura alaikum fatasbahu jaza'atan min ad-da'ali annabi ya ce kar ku yanka komai a dangin raƙuma sai musinna an gane wannan ku musinna din nan kuma ita ce wacce take ta cika shekara biyar tana neman na shida illa an yi usara alaikum sai fa idan har ba ku samu wannan musinna din ba fasadbahu jaza'atan min ad sai ku yanka jaza'a daga ainihin wato abba'an wato wacce take ta cika shekara biyu wata shida an gane ku ita ce jaza'a cikakka wata shida abin da ya sama Shira rago shi sa ya bar shi a ƙarshe an gane ku sai cewar musillatu min al-ibil wanda ake cewa musinna cikin raƙuma ita ce malaha kamsu sinin wato raƙumin da ya fi shekara biyar wa min al daga cikin shanu kuma shine malahu sanatani wanda yake da shekara biyu wa min al-ma'aji malahu sana daga cikin bunsurai shine wanda yake da shekara wa tusamma al-musinnatu bis-saniyya cewa musinna as wanda za ga haƙoranta sun fara jigewa har ya kai sun dan fara ballewa haka to irin wannan ake nufi to sai abba'an abba'an kuma ne rago ko tinkiya shi kuma shekara nawa ake so ya ce wa yushtaratu fihi al-jaza ana son jaza ne a ciki wa huwa ma akmala sana shi ma suka ce sai wanda ya kai shekara daya wakila wasu suka ce sittata ashurin kuma wannan sittata ashurin gaskiya shine fi shahara a wurin malamai in dai rago shi ya wata shida zuwa shekara ko yakin kare shekara shikenan ya cancanta a ilayya da shi li hadisi uquba ibn amir saboda hadisi uquba ibn amir Allah ya kara masa yadda yace qala qultu ya rasulullah yace nace ya manzon Allah ya ce saba ne jaza'un wato na samu tinkiya ko rabu wanda yake dan wata shida zuwa shekara daya kawai ya ce ba bihi kai na yare shi wani hadithi ukbat bin amirin aidan da kuma hadisin ta dan amir ne har ila yau ya ce ba haina ma lahi bi jaz'in min da'ani. mun yi layya tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da jaza'i cikin ainihin wato tinkiyoyi ko awaki Allah madaukakin sarki ya taimake mu to wannan babi ya kare sai babi na ainihin wato bakwai a cikin wannan malam ya saka shi ne saboda shi ma wani nau'in yanka ne na dabba da ake yankawa a tare da shi an gane ko shine fil haqiqati wato dangane da haqiqa ko mai tsallake ne haba Lirin ko? to shafi biyu ne na haɗe masha allahu, <laughs> to mun ji ɓangare na farko bangare da shekaru ko to na biyu shi shine assalama ta ɓangaren lafiyan dabba da ya kamata a lura da shi يشترط في الإبل والبقر والغنم أن تكون سالمة من العيوب شرطيني Gara kuma ko shanu an gane ko ko dabbobin nan na awaki ko tumaki ya zamanto cewa sun kubuta daga cututtuka ko aibi allati min sha'aniha an tusabbiba naqsuha fil lahm wato duk wata cutar da daga cikin ɗabi'ar cutar za ta sa namar ya tawaya namar dabba zai zai tawaya to ya zama babu irin wannan cutar فلا تجزئ الأجفاء والأرجاء والأوراء an gane ku gajiyayya mai ido ɗaya mara lafiya gaba ɗaya baya halatta ko gurguwa duk bai halatta a ilayya da su ba saboda hadisin bara abu na azim Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce arba'un la tujzi'u fil adahi nau'in dabbobi da suke da matsala hudu din nan to ba ya halatta ko mu ce dabba mai nau'in zai siffa ɗayan hudun nan to ba ya halatta ya laye da ita an gane ku kuma hukuncin haka yake ba kora na suna ne za ka zo suna ce ai ba zai laye ba amma zai yi suna gaskiya mafi inganci har suna ba za a yi da shi ba sai dai in babu ne to ana iya suna amma ita na laye ba za ka ce in babu za ka yi da shi ba amma hashi na farko daga cikin wa'annan guda hudu din annabi ya magana a hadisi sai ce al'aura ne ido daya wanda idan ta daya tsiyaye ko zaman ba ta gani gaba daya da ido daya in ka zo kana mata abu magana ta nan ko za ka bata abinci ba ta gani ba ta sani ba sai ta nan gefen kwada yadda ake ganewa ko da ka ga wululun duka abu ne wani ma za ka idan a shafe yake kuma to wannan da ka ganta ba za ta yi ba ba ta yi ba sannan kuma albayyana awaruha wadda makantanta ya bayyana kai tsaye amma idan tana da matsala a idon ta sai dai bai bayyana ta makauniya bace gaba daya wannan ana iya yi ijza ne wannan sifatul ijza ne amma in dai kamala ake nema to ka ayi daga nan sai almarida mara lafiya dabba ta zama mara lafiya da ka ganta kawai tana mutu kwakwai rai kwakwai to ba za ta yi ba albayyinu maraduha wanda ciwon ta ya bayyana a fili kowa ya ganta zai gane wannan mara lafiya ce sannan al'arja gurguwa wadda ba ta da kafa ɗaya ko kafar tana ɗan gyaɗawa wanda shi ma albayyinu arajuha kowa na iya kallonsa a dangashe yake da biya wal ajfa an gane ku wacce take gajiyayya ta wahala wannan ta gama shan wahala ita ne baka ce ciwo ne a'a wuya ce ta fita hayyacinta kawai da ganta har ta zama tambalalla allati la tunqa wacce ma gaba ɗaya, saboda halinta ba ta iya ta kiwo da kanta an gane ko sai malam ya ce wal ajifa'u al ita ce gajiyayya sosai wa ma'ana la tunqa aila mukhala ha yace ba ta da ƙwaƙwalwa? a ta iya zuwa ta kiwo ta gane ma wannan abinci ne sai an kama ta saboda ba ta da kwakwalwa a ga wannan mawakaciya kira <laughs> kaka ci naman mawakaciya naman mawakaciyar dabba yi maka tasiri a jiki Allah ya kyauta wa kasu ala hadhihi al-uyub al-arba'a ma fi ma'anaha za a yi kiyasi na waɗannan aibobi guda hudu abinda ke shiga cikin ma'anarsu an gane ko ya ce kalhatfa ko kalhatma lati zahabat sanayaha kamar dabbar da haƙoranta suka zube ita ce hatma wanda ake ce mata mai wawudo an gane ko <laughs> ya zama haƙoran sun zube wala azuba lati zahaba akthar udunha da mai kulallan kunne wanda galibi mafi yawa daga cikin kunnanta ya dace ita ma to ba za a amfani da ita ba wani hau zalika da makamancin haka wannan a bangaren salama kenan sai almas'alatul rabi'a mas'ala ta hudu shine waqtu dhabhil ubhiya lokacin da ake yanka wato ubhiya da abin layya malai yace yabtadi waqtuha da salatil idi lokacin yanka yana farawa bayan sallar idi liman sallaha ga wanda ya sallaci idi din wa man wa min ba'di ko wa min ba'di tulu'i shamsi yawmil idi da kuma bayan fitowar rana na ainihin wato ranar idi al'adha na babbar sallah bi miqdari ma yattashi uli raka'ataini gwargwadon abin da zai zamanto cewa an yi raka'a biyu liman lam yusalliha ga wanda bai je idin ba kun gane na akwai bukatar ai bayani idan mutum ya tafi sallar idi bar ma tukunna kafin nan yaushe ake sallar idi lokacin idi yana farawa ne kawai daga lokacin da rana ta fito haka ne jama'a daga lokacin da rana ta fito shine ka'ida wannan karfe 9 zaka ji an ce tara, 9 da rabi ko karfe kaza duk mutane ne suke yin wani intifaki kawai cewa mu hada a wannan lokacin kuma lokacin yayi tun da dama duk hantsi ne amma lokacin na farawa daidai daga lokacin da rana ta fito to shikenan yanzu yau sharana kake fitowa karfe shida da minti goma misali haka ne idan zan yi raka'a biyu lafiyayyu na nafila minti nawa zan yi kai yi ba burburburburburu bayan kanana kanana ba yin nafila minti biyar to misali mu nafila minti biyar sallar idi nafila ce da kabbar barin da ake yi bakwai da biyar da yin nafila da karatun da za a yi minti na ake yi minti goma ta shi kenan yanzu mu ɗauki minti goma sai na tafi idi kuma za mu yi sallah ne tare da liman daga lokacin da rana ta fito ƙarfe shida da minti goma sai kuma liman ya yi sallar ili minti goma ina fata ana fahimta Maganin hudu ba ba ta su ba wannan wa'azinsa ne dama zai ma wanda suke masallaci ni da na je masallaci zan tsaya saurara hudu ba ila hudu ba sama ya minti goma shi ma to shi ne ce ga wanda ya je masallacin ili da zarar an idar da ili. to lokaci ya yi zai iya komawa gida ya je yanka kafin ya koma gida minti nawa zai yi zai minti biyar zai iya minti goma zai iya awa ɗaya ma bai isa gida ba misali kenan amma dai lokaci ya fara to ni kuma fa'ila ga can a gida ban je ilin ba za ka ce kai da baka je ili ba za ka jira ne lokacin da rana ta fito bayan ta fito sai ka kintaci daidai gwargwadon raka a biyun nan ka ƙara mata minti goma maimakon karfe shida da minti ashirin da goma minti goma to daga minti karfe shida da minti ashirin zuwa shida da rabi ba je idi ba za ka iya yanka ko da ba ka je idi ba shi ne abin yake a practical ta kenan an fahimci maganar jama'a wanda bai je iri ba daga lokacin da rana ta fito sai ya jira gwargwadon raka'a biyu sai muka ce minti goma haka ne sai ka kara mintunan to daga lokacin kana iya yin yanka ba in ka yanka kafin haka to kayan kalama Allah ya kyauta suraka rago da ake zuwa da shi na liman masallaci ana nuna wa mutane lokacin yanka yayi ne amma ba wai sharadi bane sai liman ya yanka ma damar an yi sallar idi shi ke za zaka iya yanka naka in liman bai da ragon layyafa ya za yi wani ragon sai yanka Allah ya kyauta ana samun laimaman da ba su da zagon layya wallahi ka duba ka ga halin wala dani ba sai irin mutanenmu ba sai haƙuri waɗansu mutanen da ba mu wallahi ba su haka limamin ku dai <laughs> wallahi malam wata magana da na taɓa ji na wani babban malami limami ne ubanmu ne uba ne ga kowa kowa nan ya san shi ban taɓa sanin wannan abin yana faruwa ba aka ce wallahi ya rasu aka ce an sha aro rago aro rago za a yi a ga yayanka a masallaci don kar a ce bai yi laye ba amma Allah bai da rabon ba na shi ne, da mutane ne yanka ina masallacinsa da yake limanci ina yan kwamitin masallaci ko ina kaza ina al'ummar garima wani za ga shi kaɗai ya yanka rago uku hudu biyar eh har yaro karami kamar wannan ci a mai layya wanda ya zama ga makaranta sharaɗin bai cika ba eh mana galiman kuma babu su ka gani alim ne kamar yadda muke fada yankawar liman ba wai sharadi ba ne shi don sanar da masallata ne ya kai ma za ka iya yanka so ka san hikimar da ya sa haka an ja kunnen mutum farkon goma ga watan zirhajji na tun goma farko kakka kuskura ka yanke umbanka ba a taba ragon kar ya ji ciwo kar wani abu ya same shi kar kar kar yanya to kaga za ka tsoron kar ka zo ka yanka kuma ta tsara wani to yanzu liman ya yanka na shi to ani ma shi kenan zan je yanka shi ne kawai don sanarwa ne yanzu a iya yanka an fahimta Allah shirye da mu malam ya ce har zuwa lokacin da rana za ta fito ko Ya ce da hadithi a raka'ataini wa khutbataini to ka ganin ya kara ma da hudubobin guda biyu hudu ba guda biyun ba ita ma za mu yi bata minti goma ita ma za mu yi bata minti goma to sai mu ce daga yanzu har zuwa shi da rabi kenan ko ba ba bane lokacin yanka ya yi. minti goma in yanzu za a yi difa rana tana fitowa da minti goma minti goma na raka'a biyu minti goma na yin na yin da ya sunan shi na hudu ba shi kenan karfe shida da rabi daidai za a iya yin yanka malam yake cewa li hadisi albara ibn azib qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin bara'u dan azib Allah ya kara masa yadda yake sallama ya ce man salla salatana duk wanda ya salla tare da mu a idin nan wa nasaka nusukana yayyanka irin namu dinnan da muka yi yanzu faqad asaba nusuka ya samu ainihin wato rusu wato ibada wa man zabaha qabla an yusalli wanda ya yanka dabba sa kafin yayi sallah yu'id makanaha ukra to ya mai maimaita wata saboda bai yi wancan sallar ba wa yastamirru waqtaha lokacin yanka dabba na sallah yana nan yana zan ana ta tafiya a cikin sa ila ghurubi shamsi har zuwa faduwar rana na akhir ayyamit tashriq na kwanan na ranar yawon sallah na ƙarshe shine ayyamun tashrik ranar sha nawa a ran sha uku ga wata shine ƙarshe har rana ta faɗi na wannan ranar bayan la'asa kenan an fahimta da bayan sallah da kwana uku din nan za ka iya yin layya an baka yau baka yi gobe an baka yi gobe baka yi jibi in baka yi jibi baka yi gata li hadisi jubair ibn mut'im radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala saboda hadisin jubair ibn mut'im yake cewa manzon sallama ya ce kullu ayyamin tashriq zabhun dukkan kwanakin ayyamin tashriq kwanakan yawon sallah din nan ranar yanka ne wal afdalu zabhuha ba'da al faragi min salati al eid abin da yafi falala yafi dacewa a yanka dabbar bayan an idan da sallar eid li hadith al bara ibn azib saboda hadisin bara dan azib da ya gabata annan nabi sallama qala nabi ya ce awwalu ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli abinda muke farawa da shi a wannan rana ta sallah shine mu je mu sallah sun manarji'u sai mu dawo gida fanan hara sai mu yanka faman fa'ala zalika duk wanda ya aikata haka ya je ya idi ya dawo ya yanka a saba sunnata na ya dace da sunnar mu wa man zabaha qabla zalika wanda kuma ya yanka dabbarsa kafin haka to fa inna ma huwa lahamun qaddamahu li ahlihi nama ne ya gabatar da shi ga iyalansa laysa minan nusuki fi shay wannan ba layya bane ba komai bane ba shi da ladan komai na layya akan wannan naman da yanka kafin lokaci yayi matsala ta ƙarshe ita ce matsala ta biyar ma yusna bil udhiya me ake aikatawa da naman layya wa ma yalzamu al mudhihi idza dakhalat al ashr menene ya kamaci wanda zai yi layya idan an shiga goma ƙarshe ya shiga wannan goman na ai goman farko na farkon zulhajji eh, goma na farko na farkon watan zulhajji yanzu yau kaga muna bakwai gobe 8 gb da tara za a duba wata ko ba haka bane in an ganshi shi kenan an shiga in ba a gan shi ba a ƙara cikewa ko to in ya shiga ga shi ina so in yi layya kai ma kana so kai layya ita ma za ta yi to menene yake kanmu kuna fahimta shine matsalar da za a tattauna yace ma yusna bil udhiya abinda ake yi da naman layya yusannu lil mudhi an ya'kula min udhiyatihi sunna ne ka ci naman layyanka farko kenan za ka ci wa yuhdi lil aqaribi ka bayar da shi kuma kyauta ga 'yan uwa makusanta wal jirani da makwabta wal asdiqa da abokai wa yatasaddaqu ala al fuqara ka bayar sadaka ga fakirai da qaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki fa kulu minha Allah ce ku ci daga cikin naman layanku wa at'imul ba'ani'a ko wa at'imul ba'isan faqir a ciyar da wanda yake yayin tsammani talaka ne ma'ana shi ya zo na yaji gumi yanzu ina zai samu dan naman da zai ci to kawai sai ga an kawo a ba irin su aikaci kuma ka baya. mala ya ce wa yustahabbu an yaj'alaha aslatan ya halatta ka kasa shi uku an so haka thuluthun li ahli baitihi ɗaya kashin na iyalan gidanka wa thuluthun yut'imuhu fuqara'u jiranihi ɗaya kuma kashin ka ciyar da makwabtanka talakawa waɗanda ba su da shi wa yuhdi thuluthu sai ka kuma bayar kyauta wannan ɗaya kashin na uku li hadith ibn abbas saboda hadisin abdullahi ibn abbas fi sifatil ubhiyati lin nabi sallallahu alaihi wasallama a cikin siffar hadaya ko kuma layyan manzo Allah sallama qala yake cewa yut'imu ahla baitihi thulutha annabi yace ya ciyar da iyalan gidansa sulusi wa yut'imu fuqara jiranihi thulutha ya ciyar da talakawa makwabtansa sulusi wa yatasaddaqu ala su'ali an gane ko ala su'ali bi thulusi maruqa wanda zai tambaya salamu alaikum yawanci masu tambaya sune su'al kamar maroka kamar almajiri kamar kaza da a basu eh su ne ake nufi da suqal wa yajuzu dikharu luhum al-adahi ya halatta a ajiye naman layya a shi a friza eh ha adana eh da mamana eh ba da salasati ayyamin bayan kwanaki uku li hadith buraida saboda hadithin buraida radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kuntu na haifukum an iddikhari luhumul adahi fawqa salatatin da na hana ku ajiye nama na layya sama da kwana uku fa amsi ku ma bada ma bada da kun ku cigaba da abin da ya yi a gare ku sai ka ba laifi ba bane yanzu da dai an taba hanawa amma yanzu kawai za ka saboda yanayi ko ba haka ne wala Allah da ba fridge ba ka wurin jiwa bai sai aka gano ana iya bude shi a iska a shan ya shi a rana a yi kaza a yi kaza yanzu ga fridge ana da sugo ana da freezer ana da waye ana da wane ne hanyoyi ne ga sunan da yawa ana iya mai da shi dambun nama ko ana iya mai da shi soyayye ana iya mai gashi nan wayannan su ne nau'ukan da yake iya ajiyuwa sauran nau'uka wannan kaga sai a cinan taki misali in zallan suya ne ko an yi farfesu da shi ko an yi sashi abinci dama wannan dole za a ci amma an aka soya ta dade wanda za a iya dadewa ko a cikin miya ko a mai baki da ake cewa duk kaza zai rade ko a mai da shi dambun nama kamar yadda na fara duk zai iya dadewa wannan kenan ko a mai da shi kilishi duk zai iya dadewa haka ne ɗaya to sai gaba na biyu wanda shine na karshe a cikin dai mas'al shine ma yalzamu eh, murid tafiyati idan da kalas hijja zulhijja abinda yake kan wanda zai yi layya idan an shiga goma na farkon zulhajji mana yake idan dakhalat ashr hijja idan goma na zulhajji suka shiga shigo farko to hurima ala man arada an yudahi an yakhudha min sha'rihi haramun ne ga wanda zai yi layyan nan ya kwasa daga cikin gashinsa saboda ka inda har zaka layya to kuma kana da gargasar gashi to kai kokari tsakanin gobe da jibi kai askinka ka aske ka da gashi ta yadda ba zai dame ka ba idan an shiga kuma kana so ka yi layya an gane ko au azfarihi ko kumbakka akai fa ita ma ka yanke ta a wannan lokacin ko gobe ko jibi kai ya wuce haka saboda a jibi nan komai na iya faruwa ina fata ana a jibi ne mako tun da yau da bakwai gobe da takwas jibin ne da tara to kaga tsakanin gobe da jibi dole in aski ne ka aski in yanki kumba ne ka yanki in ka san za su iya damun ka an fahimta ya ce hatta yi zagi karka yanke har sai kayan kayi layya to wayannan abubuwan duka da na faɗa ko gashin ko akai fa in dai har zai dame ka to maza ka yanke su yau ko gobe ko jibi kai wuce jibi saboda za a iya ce maka an ga wata saboda cikar talatin ba tabbas ba ne abin da Allah ya nufa kaga ka riga ka yi kawo sauran in ma aski ne ka yi in ma ba aski ba ne dai ya zamanto cewa ka kiyaye waɗannan abubuwa to shi kenan Allah sai ce li hadithi mene ummi salama radiyallahu anha marfu'an saboda hadisi ummi salama wadda ta fara jingina shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce idan dakhala al-ashr wa indahu udhiyatan idan ainihin wato goma ta shiga na farkon zulhajji mutum na da abin da zai yi layya da shi wato yubiyu an yana so ya layya to fala ya da min sha'ran kar ya ɗibi gashinsa wala ya qalimanna azafiran kada kuma ya yanke akaifa wa fi riwaya a wata riwaya ma fala ya masu min sha'arihi wa basharatihi shay'a kada ya taba wani abu na gashinsa ko kafin jikin shi farka ji ciwo Allah mu dauke sarki ya datar da mu ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi Allah mu dauke sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah